wace rana ce dan lahadi ko asabar Allah bana sai wannan magana da Allah akwai wata rana da ake gudu kwana bakwai dinnan wace rana ake gudu litinin talata larba alhamis juma'a asabar lahadi wata litinin sai komi ya kai na gode idan ka gajiya yana zo ku zo Bibi na ga kin yi shiru. Mm, to me kake so in ce? Kin yi shiru sai ka ce bako gidan ne sai ka ce gidan bakon ki ne. To na yi ma magana, na yi ma magana kaɗi. Na san complain ɗinki, na san me ke bata miki da kiya ku kake da akan sigarin nan ne yanzu za ki ce hayakin sigarin da man kilon war please. Ki hakuri. Mhm. That's my baby. Assalamu alaikum, hafa. Ah, big Big Okay, baby. Huh? Meet my best friend Abdu. Ya sannu. Ya, shine. Yeah. Abdu. Yani? Meet my baby. That's Tima. Tima. Eh. Ka ita wa canji. gaskiya kamata nima a nema mun kyakkyawar yarinya kamar ta irinta ba ita ba ko ba ita ba irinta that's good amma kaka da mai tana da wata kawa da ta haɗu Allah Allah akwai ta friend din ta haɗu ta Nabila Nabila eh Wow, suna mai daɗi. Yau wato ba ka da wani matsala. Gaskiya ka burge ni shi yasa nake son ka mutumi na. Ba ka da wani abu kwantar da hankalinka. Nemi wata buƙatar kawai uboy. Oh ko ya bibi sai ki dan abin da shi da Nabila a insha gaskiya ne kin ga muna zuwa a zauna a dan hira a chapter mu uku kin ga sai mu zama mu hudu yayi kyau to ya ne ka tana da mu sho kamar ni kai kuma sai na gaya ma ko ma me ai ka sani ah kaka da mun dai wannan ne baka da matsala Allah Allah kaya suna falo yanzu zaka ji ka ka ji ka sama babana mu je falo in baka kaya ya sa mutum ina ina yin ka dai ni me kai ka san yanzu yanzu nan zaka je ka kai ku dai haka nan dai don worry me it's so close eh okay shi ke ba mun sala eh it's so cool dan je da hausa mu ka ji da shi dai Abdul? Ko da yake na gane a gaje kake je hakwanta. Ok na. Je hakwanta. kauci ya kamata mutum ya rika noma wa nan mhm. noman kauci zai yi kauci kauci kauci da yake fito kan itace kamar ban dama tsuntsaye ne fa suke sa kin gani ko sun gani duk faɗa ce babu wanda ya gani duk faɗa ce yadda yake mutuwa ai kokari a gano yadda za a yi kaucin kin san magani ake da shi magani ake da shi kala kala magani kafin ba gano ba har yanzu ba wanda zai faɗa maka gaskiyar labari Mom, that good morning. Uh-huh. Hmm? Ali, ina ba? Ina son ganin wani ne a waje. Da za ka zo kare ba? Ka gani Gaskiya Alhaji. abin da ya baka so zan faɗa ma gaskiya alhaji dan allah dan annabi ka tsaya ka kula da tarbiyyar yaran nan me yasa kake irin wannan ne yara gaba ɗaya kowane ya lalace me yayi har mo ne ya miki shi ke Tsaya eh? tsayawa ce mamman good morning da daga masa akan wannan abu sai kawai duniya wuce yanzu wannan abin da ya yi tarbiya ce me tarbiya ya zo gaban iyayensa kana mai magana iya ƙara yin gaba da ya gama magana ma tafiyar sa bai shi ne tarbiya domin ya tarbiya me ya dan waye da ka ya da ki dan wani ko dan wani ya fata kai kuma a'a ba zai sake a gidansu ba a gidan ba zai tafi sake wani abin da yake damuna kullum ta sa, kai hawa jini kike nan ki samu akan yara hawa jini wallahi ai ce ce kake so ka dora hawan jini yara su yi min kai kai min hmm? da me zan ji a wannan kullum masifa ki akan yara biya ka ai ina jin kullum ba ma hawan jini ba hawan ruwa ma sai na yi a gidan nan wallahi ke bari faɗa min. ba yaran nan ne matsala ta ba ke ce matsala ta ke ce matsala ta yanzu wallahi ko ke ce matsala ta da dan abin da yaran ba ƴaƴan kishiya ba ne ne na haife su to ai ta da ke ƴaƴan kishiya ki kamar da su kina son ki kishi da su yaran kin samu su ido ke sai ki ba abin da yana sai sai ka sami ki sai ki kira musu haba hmm. ina sarki ina tausaya muku kai da 'ya'yan baki daya akan wannan tarbiyya sai kun yi kuka da idon ku wallahi yaushe ne ma fatin nan ke me kike ci da baka na ne. next week ne wani satin wala za m'a a samu alkhairi ku a gurin ke hajiya ta tafiyan nan fa za ta yi kyau na ce ya magana wannan gayan ba hau kuna ta surutu wannan ce kanku ake yi hajiya ina gaya miki wannan gaɗin idan ce ga wannan gaɗin ya haɗu bota ya bota ya haɗu na gaya miki ba magana dole ki so shi Allah ka ce dai akwai kuɗi kenan farare bugun Abuja kuɗi kake wani zancen kudi ana gina miki dan alhaji ne a gidansu fa sai abin da ya ce ake yi ka sani fa in dai ga kuɗi in dai akwai kuɗi to ba matsala ga so ga kuɗi kuma gashi ka ce ya haɗu ai an gama ko haji ya kwantar da hankalinki ki ga da alhaji ya dira tukuna idan da alhaji ya dira wallahi ke kanki sai kin fada da shi saboda ya haɗu ko ta ko ina ke neman yadda gai ya haɗu to gai ɗin ya haɗu gashi bota iya bota kuma ga kuɗi ga suwak hajiya akwai san naira eh, to yanzu in ba kuɗi ai kin ba babu rayuwa <laughs> na gode hmm, ba magana ba. wallahi kana ban mamaki wai kai ina kake kake samun wannan mutanen ne ni ma fa ina son ganin gayan nan fa ki gawa gayan mana me ya dinki shi ki gawa <laughs> to ni ma dan na dan ganshi to ita dai ta ga gayan dai Kike me lafi in ban da abinki me shi rasa a nan? Ni da wasa ma nake miki. <laughs> Ni da Allah ya kawo shi lafiya. Tashi gida kusa da ni. Na ku gane wani jikina kina kusa da ni tunda na fara jin kina cewa wai jira ke zo ki gan shi. Gwara da kusa da ni. kai be kishinan nan naka ya fara yawa fa ko ma menene ne zauna mm. ina jin ki kusa da ni na fi gane ai ani ina bayan ka dan kai daidai a gode jiya ta to me ta wasa beautiful na gaskiya ke mai kyau kai ma kai mai kyau ne ai amma duk da kyau na ai ban kai ki kyau saboda ke mai kyau ta daban ai kai ma kana da kyau don kafi ne to ai ke kin fi kowace mace kyau kin kalli idanun ki fa gaba ɗaya ta ɗauke mishi hankali ga ki da hansi ga baki ga ki fara kyakkyawa kamar yadda ana samun samari kyawawa haka Dan allah ka daina fa samun kai haka kamar ke ki kai kanki ko zan ce kamar daga sama ki kafa? wannan fa samun kai da kake ai yayi yawa magai magai magai ya ne ya ne bros ka manta da mutane ne wai anan gaskiya na shigo gidan nan da kafar dama kamar yadda ni ma na yi sa'awa tun da na shigo da na ganki kawai ba ma wanda ya kai ni jin daɗi duniyan nan to ai so an fi so kaɗan ya rage a ma kafar baya ai kaso kai latti ai so kai latti kana wani magana wai kai kai za a kai wai daga shigo ka baka san ko ita bace ko ba ita bace kawai ka zauna ka hauzu ba ka manta da jama'a ma a nan wajen na shigo da sa ba wai na makara ba a yanzu ne ma na shigo daidai a lokacin da ya dace Allah lalaji wallahi ba lai abun naku hanika ne irin ke magana kuɗi yanzu gashi nan kin gan shi kin fada da shi daga magana har yayi accept kin yi accept <laughs> gaskiya kan ya haɗu ba ƙarya ah, wannan kallon haka kai dole ne kallon ki bari in baki ruwa ga shi sarauniyar mata to na gode ja baby tashi mu shiga daga ciki kuma ciki na yayi go eh shiga sun ban mu hmm, hajiya yanda alhaji yake shagwaba yaran nan a gidan nan abin iya matuƙar damuna yaro gaba ɗaya tarbiyyarsa ta canja gaskiya ke kamata ki tashi tsaye idan ba haka ba wallahi kina ji kina gani yaron nan sai ya fi karfin ki a cikin gidan nan hmm. ai yanzu ma haka kamar ba ni na haife shi ikon Allah wannan wace irin rayuwa ce abin da yana matukar damuna wallahi gaskiya dole ne ya dame ki wallahi wani fahimta.

abin yaron nan haɓaka yake Hajiya ta me haka ne ga ko na yi sallama baki amsa me da miki? Hmm? Ba dole in damu ba alhaji. wai yaron nan ɗazu muna cin abinci da ƙawata ya zo tare da wata yarinya suka shiga cikin ɗaki ina mai magana ma ko saurare na bai ba wani ne abdul mana abdul ke kuma sai ki rika ta abu ki girmama shi ya zafi a kanki o alhaji abun ma dariya ma ya baka ma magana ma har dariya ta baka wannan abin takaicin shine za ka yi dariya To ai ba dariya me abin dariya anan bari in je in ga abdul hajiya ki hajiya ki hajiya ina gudan miki a jini. ashe ma yarinyar yan makaranta su ce zuwa ta yi wajensa ta yi kwana uku ba wani abu bane sunanta ma sunanta nabila ko mm, yan makaranta ku ko mm. to ko ne. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zumunci ne ba kafasa ce alhaji eh? kuna ku da hankali yanzu alhaji ka ɗauki wuƙa ka dafa kanka kana kirari ta kwana uku me za ta ɗauka a kwana uku a gurin ce wai ka ɗaure gindin wai ta zo ta yi kwana uku a wallahi ban ɗauka ba wallahi tallahi kin kai kaina a to wannan faɗin take ce shari kuma za ki min yanzu ba ba to matarsa ce da abokiyar karatunsa ce ya ta shiga ɗakinsa ta kwana ke akan akan akan kawarsa kike eh, a to a ba wuka ba ce ai kawarsa ce ta zo kuma shi yana da damar zauna da abokansa sun yi karatu tare ai ba daidai ba ne dadi ina son ka fiye da mama fiye da me me ka ce mun sorry sorry mami <laughs> wallahi ka kiyaye ni na ga ka gani ko kaga ka janyo yare na ni ko kaga ya je ba ne na ke abin da yake da Allah ki dakata ita uwa tana zama kaka tana zama kawa tana zama aminiya ai wasa miki na uwa da kaka ni ba kakarsa bace ba ba wanda yake so irin ki ba saboda kullum yana tare da ke ke huce taso taso taso taso taso ina za mu je sama mu ni ne wata magana ba gaskiya ya kamata mu kai wasu kabir da tima ziyara kin san mun kwana biyu ko ba mu je wajen su ani ba na so na je gidan su To me yake faruwa? Kawai dai bana so na je saboda bana so muna haduwa da Tima. Ke amma fa karki manta ta dalilin Kabir da kuma Tima na ki. Har man zo muna soyayya. da haka dai bana so muna haduwa da ita gaskiya. sai kina jin ta? Abinda take faɗa kuwa? Rostinda ta ce ba ta so kawai ka kyale ta don naga kana son antin nawa sosai. Gaskiya kan ina son ta sosai. Rose, ai na yi tunanin in na dawo daga tafiya na zan yi misin ɗin waɗannan abubuwa. Ashe har yanzu suna nan. Sista kenan, ai ba za ki taɓa yin misin ɗin waɗannan abubuwan ba. Tun da ina nan, na tanadar miki su anytime za ki iya samun su kuma suna nan. Gaskiya ne, shi yasa nake son kayana. I love you so much. I love you, Kima. Na gode. To, ya kamata sista ki an ba mu waje tun daga dare yayi bacci nake ji gaskiya karon ba ku guri tun daga antina sai ku huta ai da ka bata kawai mun shafira a'a an ciki huta wallahi Bari shiga toilet ya kamata ki kuma